Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mai binciken nan na musamman da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada kan ayyukan babban bankin kasar Jim Obazi ya bankaɗo cewa mai yiwa tsohon gwamnan babban bankin kasar na CBN Godwin Emefiele ne ya kafa bankin Titan Trust da ya sayi hannun jarin bankin nan wato na Union da kudaden haram zargin da suka musanta. wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne har da tsohon shugaban kasa da tsohon 'yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun kasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya fi karfin doka wanda duk aka zai sunan shi ya fito ka bincike shi sannan muna tafa da rahoto kan yadda al'ummar kambari suka gudanar da babban taron su na karshen shekara a jihar nejan najeriya kazalika sule muni barma zai gabatar mana da shirin na kasa ba kasawa ba a wannan makon shirin zai leƙa jihar taraba don jin irin gudunmawar da masu bukata ta musamman suke bayarwa wajen ci gaban jihar muna kuma tafa da sharhin jaridun ghana to amma bari mu fara da kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya akalla mutane arba'in ne ake fargabar sun mutu sakamakon fashewar wata tanka a tsakiyar ƙasar liberia kamar yadda babban jami'in kula da lafiya na kasar ya faɗa a ranar laraba tankar mai dauke da iskar gas ɗin ta yi hatsari ne akan hanyar totota mai tazarar kilomita 130 daga babban birnin ƙasar marobiya Dr. Francis Kati ya shaida wa gidan talabijin na yankin Super Bongesi TV cewa yana da wuya iya tantance adadin waɗanda abin ya ritsa da su saboda wasu sun koma toka amma ya yi kiyasin cewa sama da mutane 40 ne suka mutu a haɗarin. Ya shaida kamfanin dillancin labarai na AFP cewa muna da tawagar mu da ke bin gida-gida don duba waɗanda suka ɓata. Tun da farko 'yan sanda sun ci adadin waɗanda suka mutu ya kai sha biyar. kuma sun ce akalla mutane talatin suka jikkata yayin da mutanen yankin suka taru a wurin sojojin isra'ila sun kai wasu sabbin har hare ta sama a jiya laraba musamman a sassan tsakiya da kudancin bangaren zirin gaza yayin da take ci gaba da kai har hare ta ƙasa da ta sama a birnin gaza da ke arewaci ma'aikatar lafiya ta gaza ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama a kan yunus da ke kudu da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na al-nusret da al a tsakiyar gaza yayin da dare yi mazauna garuruwan al-buruj da al sun ba da rahoton cewa harbin tanka ya ƙara tsananta zuwa gabas dare ne da muka ga masifa ba mu ga irin wannan tashin bama ba batun farkon yakin ji rami abu musab yayin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na associated press daga bruges inda ya samu mafakatun bayan da ya tsere daga gidansa a arewacin gaza labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen kasar jibuti ta sanar a ranar laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a kasar sudan an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai ƙungiyar ci gaban ƙasashen gabashin afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar alhamis ɗin nan a jibuti taron da zai kasance ganawa farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsin sojin ƙasar janar abdul fatah burhan da janar muhammad hamdan tagalo kwamandan rsf tun bayan barkewar rikicin sudan fiye da watanni takwas da suka gabata a cikin wata wasiƙa da ta aike wa ƙasashe mambobin igad e a ranar laraba jibuti ta ce an ɗage taron da aka shirya gudanarwa a ranar 28 ga watan disamba 2023 zuwa farkon watan janairun 2024 bisa wasu dalilai tare da alkawarin cewa za a sanar da ainihin ranakun gudanar da taron nan gaba yakin ya tarwatsa rabin ƙasar da ke arewa maso gabashin afirka tare da sanadin asarar rayuka sama da dubu goma da kuma raba wasu miliyan bakwai da mahallansu a cewar alkaliman majalisar ɗinkin duniya to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu duba wannan rahoto mai binciken nan na musamman da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya nada kan ayyukan babban bankin najeriya jim obazi ya bankaɗo mai yiwa tsohon gwamnan babban bankin cbn godwin emefiele ne ya kafa bankin wato titan trust da ya sayi hannun jarin bankin union da kudaden haram daga abuja ga rahoton da nasiru adamu kaya ya aiko mana sashe na 21 na tsarin mulkin Najeriya mu gina da'a hurumi na sashe na 23 da 24 da'a da za ta rika taimakon gwamnati kan da harkoki ko kuma manufofin da gwamnati ta sa kai shi Jim Obaze idan shugaban kasa har ya jawo shi ya nada shi a matsayin wannan to yana da kyau ya yi wannan lauyan tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar ke bayyana hurumin shugaban kasa na kafa kwamitin binciken Enefele eh, nan wurin ya amfani da matsayin shi ne da kuɗin da yake da shi da kuma kujerar da yake da ita ta babban bankin Najeriya yayi waɗansu abubuwa da dama azurare da aka yi na sayan wannan babban banki da union bank ta hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe union bank ɗaya daga ciki ne daga cikin abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi a kansu. martanin da shugaban bankin ttn tun mu ya yi ta hanyar jaridu cewa san batun ba gaskiya ba ne ya sa ofishin mai binciken sa da mutum biyu masu hannayen jari don sauraron bayanansu a alhamis din nan. Mr. Obazi ya ce duk bayanan da bankin Titan ya gabatar akwai matsala a ciki. Dan an je har Dubai aka gano kamfanin da ya bada kuɗin sayan hannun jarin ba shi ma da ofishin da ya ce daga nan yake aiki. mai taimaka shugaba tinubu kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce ba karbi rahoton a hukumance ba sai an kammala tattara dukkan bayanai kuma a yanzu haka kwamitin ya ci gaba da aikinsa ya faɗaɗa bincike kuma muna sa ran cewa kowane lokaci da zarar an kammala wannan bincike za su mika kammalar rahoton ga gwamnati a gwamnati za ta duba domin ɗaukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato duke jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba. A takaice dai an gano wani babban mai bada lamuni ba ranar biya a boye a lamarin bankin na Titan, inda kuma Obazi ke ganin Godwin Emefiele ne. barista mai nasarar kogo umar da ke bin binciken ya ce ya zama wajibi a ɗau mataki don ceto dukiyar kasa. wanda za a kama a kama wanda za a na gaban kotu a na wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗiya a makaro wuyan shi a aman su ayi a hanzarta da wuri domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durƙushewa ta tattalin arziki wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne har da tsohon shugaban ƙasa da tsohon 'yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun ƙasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya fi karfin doka wanda duk aka ga sunan shi ya fito ka a bincike shi a san abin da za a tatso don kasar nan ta farfado ofishin mai binciken ya yi gargadin cewa matukar mutanen da aka gayyata ba su zo ba hakan ya nuna sun sarai da jarin su ga gwamnati rahoton obazi ya nuna mutum biyu rawul Savara da Cornelius Vink ne 'yan barandan da Emefiele ya amfani da su wajen mallakar bankuna uku da suka hada da Titan, Union da Keystone. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar jiya laraba gwamnatin biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soja ga ukraine daga ma'ajiyar amurka a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu yayin da taimakon kib na gaba ke hannun majalisar dokoki. a cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce kunshin kayan tallafin na dala miliyan 250 ya hada da harsasan kare sararin samaniya da karin harsasan himas da kuma harsasan manyan bindigogin atilari blinken ya ce taimakonmu yana da matukar muhimmanci don tallafawa abokananmu na ukraine yayin da suke kare kasarsu da 'yancinsu daga cin zarafi na rasha ya kuma kara da cewa an samar da makamai da kayan aiki a ƙarƙashin wani umarni na baya da aka bayar ga ukraine kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john karbi ya faɗa a makon da ya gabata cewa shugaba joe biden na shirin ƙarin wani kunshin tallafin soja guda ɗaya a cikin watan disamban nan amma kuma duk wani taimako bayan wannan zai bukaci zai buƙaci amincewar majalisa inda babu tabbas game da cimma matsaya. daga ƙarshe shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya umarci sojojinsa da masana'antun kera makamai da kuma bangaren makaman nukiliya da su hanzarta shirye-shiryen yaƙi don tunkara abin da ya kira take-taken takalar fada na amurka da ba taɓa ganin irinsa ba kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau alhamis kamfanin dillancin labarai na kcna ya bayar da rahoton cewa yayin da yake jawabi kan alkiblar manufofin kasar na sabuwar shekara a wani muhimmin taron jam'iyya mai mulkin kasa a ranar laraba kim ya kuma ce pyongyang za ta faɗaɗa haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare tare da ƙasashe masu 'yancin cin gashin kai kamfanin dillancin labaran na kcna ya ce Kim ya gabatar da ayyukan mayakan raga rundunar sojin ƙasar da masana'antun ƙera makamai da makaman nukiliya da ɓangarorin kare fararen hula don ƙara hanzarta shirye-shiryen yakin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To 'yan kabilar kambar a Najeriya sun gudanar da babban taron su na ƙarshen shekara tare da janyo hankalin 'yan kabilar kan muhimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Kamar da za ku ja wani rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya yi mana daga Mina. Kabilar kambarin dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai dubu dari da saba'in da biyu da akasarinsu suke sana'ar noma da kiyo a jihohin Niger da Nasarawa. Shugaban kungiyar kabilar kambarin a Najeriya Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce suna mai da hankali ne wajen wayar da kan kabilar akan mahimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. da kuma kaucewa aikata miyagun laifuffuka ga ƙasa. saboda in yau ka ce kai bakan bare ne ba wai bakan bare kai kaɗai kake zama ba kana zama tare da wasu kabilu to ya za kai ka zauna lafiya shi muke faɗakar da su amma ko ina mutum yake zauna lafiya kuma a sa yara makaranta. to shi ma dai shugaban kungiyar kiristoci ta kan a jihar niger bishop Bulus Yohana wanda shi ma ɗan kabilar kambarin ne da ya halarci wannan taro da ya gudana a garin Kwantagora ya ce sai da zaman lafiya ne kowace kabila ke samun ci gaba. Ba magana addini ba ne ba magana zama ɗaya idan mun zama ɗaya za mu ci gaba za a samu ci gaba idan mun haɗa kai. To sai dai akwai matsaloli da dama da suka ci tana ci masu tuwo a ƙwarya musamman ga 'yan uwansu da ke zaune a yankunan karkara. Naomi Payos, ne ce National Women Leader na kungiyar kabari na akam Domin wasu wurare ma babu ma karamin asibitoci kamar clinic kenan. Waɗansu sai su yi tafiya mai nisa. Wani lokaci kafa a kai yaro ma ko yarinya sai ka ga yaro yarin. Sunana Muhammad Sama'ila Salka ni ne mataimakin shugaban matasa. To, alal hakika ta bangaren matasa akwai matukar kalubale. A yanayin gudanar da shugabanci da al'amuran ci gaba a Najeriya matasa suna baya. Dan majalisar wakilai na Najeriya Honorable Shehu Sale Rijau ya ce ya halarci taron ne domin ƙara faɗakarwa kan mahimmancin neman ilimi da kuma kaucewa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Ƙara kira ga jama'a da dunga samun haɗin kai ana jawo hankulan jama'a domin mi a samu ci gaba musamman wannan yanayi da ake ciki na shaye-shaye na hakin da sauransu kaga idan ana kira ana taruwa wannan haka ana faɗakar da mutane za ga abubuwa suna ragewa. To gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tana farin ciki da wannan kabila ta kambari musamman akan yadda ta rungumi zaman lafiya honorable baba suleiman yimu shine kwamishinan ma'aikatar harkokin bada agaji ta jihar naija wanda ya wakilci gwamnan jihar naija a wajen taron kuma mu kaunaci junanmu ba bakan bare ba ba haushe ba ba duk wani kabila a zanna lahiya kowa ya san kabilan shi daga bisani dai an raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi na ɗaya a gasar kaɗe kaɗan gargajiya na 'yan kabilar kambarin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Bawa, sakandami kanan alizaki. lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da ya san kalife yana laraba. zama gogata ya gibi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi Baba na kwandolo mamma na san yiwu Allah bi kanshi da she da tuke tando mai kano mai saje dan da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alirgin tumanalla yanzu kuma ga shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. Yau za mu sauka a jihar Taraba da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya domin jin irin hoɓɓasar da nakasassu ke yi a matsayin gudunmuwa a yankurin samar da ci gaban al'umma duk da tarin kalubalen da ke gabansu kamar yadda suka bayyana a hirarsu da wakilin sashen hausa a jihohin taraba da adamawa Lado Salisu Muhammad Garba. Comrade Muhammad Sadiq Jalingo, shugaba na wata bukasa na musamman a ƙarƙashin wanda ake kira Jona Pip. yana nufin cewa haɗaɗɗiyar kungiyar na su ta kasa reshen jihar Taraba. Wadda kuma ni ne shugaban tanta wadda yake ɗauke da jinsin na su daban-daban. Muna da manakafi, muna da kurame muna da kutare muna da kuma guragu hmm. bayan guragu kuma akwai masu ciwon kala ciwon kala muna da eh, spinal cord ake kira turance hmm. sannan akwai intellectual disability da intellectual disability ana nufa larura ne na kamar na tabin kai A eh, ita harkar na kasa abu ne wanda yake da wahala kuma duk yadda ka kasance a korewanka dole sai ka kasance mai hakuri so in baka bi a hankali ba sai ka samu rudewa a cikin tafiyan al'amuran abu ne wace irin lalura kai ya same ka har ya zama to kana ɗaya daga cikin masu wannan bukata ta musamman kuma har ta kai da kake shugabantar su a wannan jiha to a takaice dai ni sade muhammad jalingo na kasance mai larura ce ta kafa wadda ake kira gurgunta dalili kuma na samu gurgunta ne saboda irin watakila iyaye sun kasance an samu na samu larura irin na abin da ya shafi polio to ita polio kuma akan same ta domin irin rashin samun kulawa daga lokacin haihuwa zuwa abin nan shi yasa a kowane lokaci idan muka tashi muna tusar da iyaye da kuma al'umma cewa kar su yi wasa da maganar kafi rigar kafi ba wai wani abu bane wanda kuma ake yada shi akan wani abun da da yake haddasa wasu damuwa a idan an yi shi matakan yana haifar da alheri sosai to wannan damuwa shi na same shi wanda kuma Allah ya yi dalilin da yasa na samu kaina a wannan tafiya ne kuma na cikin wannan kungiya din a bisa laruran nan bisa wannan dama din ne bani dama kuma na tsaya ban raina wa kaina ba ban raina wa nakasa na ba kuma da yardan Allah suka bani dama na tsaya zaɓe suka zaɓe ni wadda kuma ni nake shugabantan wannan tafiyar din akwai abubuwa da yawa na da na samu darasi a ciki bayan da na aka haife ni da na tsaya na yi primary nawa na yi secondary school nawa na gama bayan na secondary school nawa ban tsaya nan ba na je na yi diploma nawa wadda kuma na karanta accounting and auditing to iya level na karatun da ne nan a takaice sannan kuma ina son tabbatar maka cewa shigan cikin na kasa shi ma karatu ne babba duba da cewa yanayin shugabanci eh, al'amari ne wanda yake da matukar wahala ya eh, yaya kake gudanar da wannan shugabanci kuma kamar tsawon shekara nawa ka yanzu kana shugabantar wannan kungiya na masu bukata ta musamman na yi dai shekara hudu na kare lafiya yanzu na shekara hudu na karshe wadda ina kusan gama wadda kuma muna tinkarin zabe daga nan zuwa watan fari na 2024 wadda in Allah yadda za mu yi zabe wannan kungiyar insha allahu wadda kuma ina ga kamar na zo karshe saboda haka bisa kamar yadda ka tambaye ni a gaskiya na samu darasi nan kuma na samu experience sannan ya kare ni a zuwa next gaba na level da zan tafi domin me karatun da na yi a yanzu mutane ne wadda na same su wadda kuma har ga Allah akwai bawa a ciki akwai bawa da yake tattare da su kuma a yadda nake tafiyar da su ba mu dogara ga gwamnati ba domin gwamnati in ka dogara da ita ka faɗi dalili shine akwai abin da muke kira development partners da eh, irin su eh, USAID da sauransu wadda dama dama a tunanin su a kowane lokaci shine ya za su dubi al'ummar al'umma irin mu da kuma inda suke da damuwa irin mu kamar irin mun da shafi mata da sauransu mm. wadda kuma madafa mu da madogara mu mafi yawa daga cikin kashi ɗari kashi saba'in da biyar duka mun ɗauka mun ɗora a kansu so ishirin da biyar da muka ba gwamnati in ma kasa to amma dai ba zan ce ta kasa gaba ki ɗaya ba tana kokari domin kowane lokaci da sa mm. to an yi a gwamnati a yanzu da muke tafiya jihar taraba an yi zaben gwamna kuma an kawo gwamna wadda kuma a farkon bayanin sa ya yi cewa ce zai dubi al'ummar na kasa kuma gaskiya tun da tun ka fara tafiya din mu hanga kamar cewa za mu iya samun canji a tafiya din mu masu na kasa na kasa yana fitin karan wahalhaluwa rayuwarsa domin na kasa ne zai kasance zai yi karatu walau kai gurgu ko kuma kaho ko kuma aikin yi sai dawo matsala ma'aikatu ga sunan suna zube kuma kowa daga ganin nan da bai wanda Allah ya masa yan dalilin ne yasa na kawo wannan zancen shine mutane mu gasu nan muna da digiri wanda suka yi digiri suka kai matakai na digiri muna da wanda suka yi karatu a level na digiri na NCE akwai wanda suka yi na diplomas to amma ina son tabbatar maka kalilan daga cikin mu ne suke aikin gwamnati aka ba suka samu wannan dama ana hangen cewa larura da kake da shi ba za ka yi komai ba to ina son baka misali a yanzu idan ka je wasu jihohi a kudancin kasar nan zaka samu mutane da suke karatu ana daukan su ana sa su a matakan gwamnati kuma suna contribution nasu daidai inda yake ta mata to masu nan za dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Comrade Muhammad Sadiq Jalingo na kungiyar masu bukata ta musamman a jihar Taraba da wakilin muryar Amurka Lado Salisu. ne Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a yi hidimomin ƙarshen shekara lafiya. Yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana. jaridar Ghanaian Times za mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ma'aikatar kashe gobara wato ma'aikatar kwana-kwana ke na tayi rikodin mutuwa 263 a cikin barkewar gobara 5,256 yayin da mutum 2,557 suka samu raunuka cikin shekara ta 2023 jaridar ta ce jimlar gobara da ta tashi ya kai 5,256 da an kai rikoda tsakanin watan janairu zuwa nuwamban shekarar nan ma'aikatar kashe gobara ce ta bayyana haka ma'aikatan ta kuma halarci wato hatsura 532 da jimlar raunuka 2,557 da mutuwa 263 wadda aka yi rikoda wani adadi da kashi 4.92 wato ragowa ne in an kwatanta da irin barkewar wutar da aka samu na 5,530 a daidai wannan lokaci cikin shekara ta 2022 ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito varsity da na ranar kujerar npp na suami jaridar ta ce wani lakca a sashen na koyon aikin na shari'a a gimfa wadda kuma lauya ne mai zaman kansa mr john dako ya nuna niyansa na yin takara a kujerar na mazaɓar suwami na majalisar dokoki a zaben fidda gwani na jam'iyyar new patriotic party da za a yi a ranar asabar 27 ga watan janairun shekara ta 2024 tuni ya cika takardun da ke nuna cewar zai mai gurbin mamban majalisar dokoki na mazaɓar ta swami raici sabunsu da shine ministan na harkokin majalisa da kuma masu rinjaya a majalisa ya dauniya cewar ba zai sake tsayawa takarar komawa wannan majalisar ba ita kuwa jaridar da herald wannan labarin tarwaito ku sadu da waɗanda ta kira mugabin jam'iyyar new patriotic party da ke janyewa daga majalisar dokoki jaridar ta ce jam'iyyar new patriotic party kasancewa ta gabatar da ƙananan zaɓuɓɓukan majalisun dokoki na mazaɓu da ba su da mambobin majalisa za ta yi zaɓuɓɓukanta don zaɓen 'yan takara a cikin mazaɓu 137 da za su wakilci jam'iyyar a majalisar dokoki gabanin waɗannan ƙananan zabuka da daya shekara ta da hudu jam'iyyar ta gabatar da waɗanda za su yi mata takara kasancewar bukatarsu a ayyana maimakon ɗaukan takardun cikawa kuma tarin mambobin majalisar dokoki din da ke a majalisar yanzu haka sun nuna cewar sun kawo ƙarshen irin gudunmawar da za su iya bayarwa a majalisar dokoki kenan ba za su koma yin takara ba sun kuwa hada da dan bochi atachiya joseph Wusu, kennedy ajipon da osaice mensa wadda shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin da wannan muka iso karshen sharkin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana ta yanzu kuma sai labaran wato duniya ta takaice. akalla mutane arba'in ne ake fargabar sun mutu sakamakon fashewar wata tanka a tsakiyar ƙasar liberia kamar yadda babban jami'in kula da lafiya na kasar ya faɗa a ranar laraba tankar mai ɗauke da iskar gas ɗin ta yi hatsari ne akan hanyar totota mai tazarar kilomita 130 daga babban birnin ƙasar marobiya sojojin isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a jiya laraba musamman a sassan tsakiya da kudancin bangaren zirin gaza yayin da take ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a birnin gaza da ke arewaci ma'aikatar lafiya ta gaza ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama a kan yunus da ke kudu da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na al-nusraita da al-maghazi a tsakiyar gaza yayin da dare ya yi mazauna garuruwan al da al sun ba da rahoton cewa harbin tanka ya ƙara tsananta zuwa gabas. ma'aikatar harkokin wajen kasar jibuti ta sanar a ranar laraba cewa yayin da ake ci gaba da rikici a kasar sudan an ɗage ganawar ido da ido da aka yi da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai ƙungiyar ci gaban kasashen gabashin afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar alhamis dinnan a jibuti taron da zai kasance ganawa farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsan sojin kasar janar abdul fatah burhan da janar muhammad hamdan dagalo kwamandan rsf tun bayan barkewar rikicin sudan fiye da watanni takwas da suka gabata jiya laraba gwamnatin biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soji ga ukraine daga ma'ajiyar amurka a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu yayin da taimakon kib na gaba ke hannun majalisar dokoki a cikin wata sanarwa da ya fita sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce kunshin kayan tallafin na dala miliyan 250 ya hada da harsasan kare sararin samaniya da karin harsasan himas da kuma harsasan manyan bindigogin artillery masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana da Allah kanmu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. a da lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata muna nan kuma a shafukanmu na facebook x twitter kenan da instagram da ma youtube yanzu kan a madadin muhammad hafiz baban da ita na gabatarwa da dadi balawi da haɗa mana shirin sai injiniyanmu charleston ni mahmud lalo ne ke cewa wani lafiya